Illa عباد الله المخلصين sai waɗanda Allah ya tsarkake su da yin imani da shi tabbas za su kubuta daga azabar da ta zama ƙarshen waɗancan kafirai masu karetawa.